barkan mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 24 ga watan uku rabiul awwal a wannan shekara ta 1422 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na shida ga watan shida shekara ta da 2001 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na 47 idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun tsaya ne a farko farkon babin babu haƙƙil jari wal wasiyyati bihi babu haƙƙil jari wal wasiyyati wal wasiyyati bihi babin da yake magana dangane da haƙƙin makwabci da kuma wasiki da shi makwabci din ma'ana irin yadda annabi yayi wasiki ko kuma shi aka yi masa wasiki da kyautata wa makwabci wanda yin wasiki ga annabi kamar yin wasiki ne ga ɗaiɗaikun al'ummarsa duk umarnin da ya shafi annabi ya shafe mu sai abin da shari'a take bance shi mun karanta ayar da mai littafin ya bude ya bude babin da ita sannan mun karanta hadisi na farko hadisin Abdullah dan Umar da Ummu na Aisha Allah ta kare da gare su su biyan duka suka ce manzon Allah ya ce ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu saywabitu mala'ika jibril bai gushe ba yana mun wasici da makwabci har sai da na tsammaci makwabci na iya gadar makwabci dan uwansa nan gaba kamar zai zo ya gadar masa da wato da wahayi wanda zai gadar wa makwabci gadar dan uwansa gadar makwabcinsa muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka rubuta hadisin da zamu tashi yau wa an abi dharr radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aba dharr ina tambaye daina kallo na yace ya abazar idza sabaqta maraqatan fa aksir ma'aha wa ta'ahad jiranak rawahu muslim wannan hadisi an karbo daga Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu anhu yace manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ya abazar ya kai Abu Dharr idza sabaqta maraqatan idan zaka dafa romo fa aksir ma'aha ka yawaita ruwan da ke cikin roman wata ahad jiranak ka bibici makwabtanka ma'ana kowanne ka dan tarfa masa dan abin da ba a rasa ba a madadin ka sha romo kai kadai a gidanka to ya kamata ka yawaita ruwan da ke ciki ka bibici makwabcinka da dan abin da ba a rasa ba an gane ku a wata riwayan da ba ta imamu muslim ba yake idza tabaktum idza tabaktum lahma fa aksiru al fa innahu awsa'u wa ablagu bil jiran wato yawaita ruwa din nan shi zai fi zama abu mai yalwa shi zai fi isarwa ga makwabta to anan gurin malamai suka ce fike wanda ke cikin hadisin bibitar makwabta da kyautata musu sannan abu na biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kallafa maka abin da ba za ka iya ba tunda kaidar shari'a musulunci la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha a madadin manzon Allah sai idan za ka yi romo ka sai naman da yawa kila za ka ce ai ba kuɗi sai ce to ka yawaita ruwa ko da baka da kuɗin ƙara nama amma dai ruwa kan ai ba za ka ce kar su zo aka dirka ba idan ya so idan aka kwalbo wa kowa irin ludayi biyu da ɗan ɗaukar nama guda biyu ya je sai biredi ya tafa ba shine fa aksar ma'aha wa ta'aha jiran wa fi riwayatin lahu ana bi zarrin qala إن خليلي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاني إذا طبخت مرقا فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wannan hadisi game da Abu Dharr Ghifari yace inna khalili awsani badatina shine manzon Allah yayi mun wasiki yace da ni idza sabaqta maraqan idan har zaka dafa romo fa aksir ma'ahu to yawaita ruwan da ke ciki sun manzur ahla baitin min jiranik sannan duba ma'abuta wani gida cikin makwabtanka fa asibuhum minha bi ka dan samar musu minha daga cikin roman nan bi ma'rufin da gwargwadon abin da al'ada ta gudana ana iya yi an fahimta ko to wani hadisin kamar ya kara bayani kan wancan wancan hadisin ya ce ta'ahar jiranak wannan hadisin ya ce wato sun manzur ahla baitin min jiranak domin abuta wani gida cikin makwabtanka fasibuhum minha bi ma'ruf ka dan ba su dan abin da ba a rasa ba na insani cikin wannan roman da kai ina ba dan fahimta hadisin farko kila zai iya ba da ma'anar cewa dukkan makwabtanka sai kowa ya samu to ai kuma nan ta iya yawa kai kanka naman ba shi da yawa nama na da biyu kai ma dai ka zo dan dai ka mai da yawon bakinka to idan aka ce kana da makwabta waɗanda suke ah, sun kai gidaje uku ko hudu ko biyar a ce kowa sai ka ba shi to ga ai kila wani gidan yanka ɗaya za a tura ina fata an fahimta in mutum yana da yalwa kaga wannan babu wata matsala zai iya dafa mai dan yawa wanda zai aika makwabtansa kowa gida in mutum baya da yalwa ba to a nan gurin sai ya duba wanda gidansa ya fi kusa ya dan masa ya kyale sauran dai da aka rarraba da yawa sai ya zanto kowa bai ji komai ba to amma dai da a ce kowa bai ji komai ba gara abin da za a baka kai maka lalle ka mai da yawan bakinka ina fata an fahimta ina sun manzur ahla baitin min jirani fa asibhum minha bi ma'ruf al ma'ruf wato abin da yake a urfi idan ka bayar ba za a ce yayi kankanta ba idan an lura da mai halin ko matsayin tattalin arziki irin naka to wannan abin idan ka bayar za a ce lalle bai yawa ba bai kadan ba shine bi ma'ruf din abin da ake nufi da ma'ruf din wannan hadisi riwaya ce ita ma wanda Imam Muslim rawaito ya ce wa fi riwayatin lahu riwayatin lahu wato lamiri na kuma zuwa ga al-Imam Muslim wato shi ake nufi وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه متفق عليه وفي رواية لمسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه البوائق الغوائل والشرور wannan hadisi an karɓo daga Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min har su kenan sau uku yana cewa wallahi bai yi imani ba wallahi ba ya da cikakken imani wallahi ba ya da imani ila sahabbai suka ce da shi wa man ya rasulullah wane ne ya manzan Allah kada sai manzan Allah ce allazi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu wanda makwabcinsa bai amuntu ba daga dangin sharrinsa wanda makwabcinsa bai amuntu ba daga daga sharrinsa duk mutumin da makwabcinsa ke zaman tsartsar da shi yana zaman razana da shi yana jin tsoron ila ya cutar da shi a dukiyarsa ko ya cutar da shi a jikinsa ko ya cutar da shi a mutuncinsa to wannan mutumin ne manzon Allah ya yi rantsuwa wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min wannan da nan girman hakkin makwabci dan kaga rantsuwa farko kawai ta wadatar kai ko da ba rantsuwa idan manzon Allah ya la yu'min magana ka riga ta kare to amma menene ma'anar ya rantsuwa kuma rantsuwar kuma ya nuna ta hasso uku kaga dukkan wannan jinjinawa ne da girmamawa dangane da hakkin makwabci man la ya'manu jaruhu bawarakahu kuma jar wannan jar din ya shafi musulmi ya shafi wanda ba musulmi ba ya shafi dangi ya shafi wanda ba dangi ba ya shafi wanda kuke shiri ya shafi wanda ba ku shiri kasantar ba ku shiri da mutum bikin sai ka musu shari'a musulunci rashin shirin ku daban wata rana ku a yi sulhu ku satunta waɗansu ma ba za a ta ba nan sai an je kiyama waɗansu ma sai an wuce sirati duk suna rigima da juna kuma duka sai an aljanna ne bayan an riga an kefire sirati an je can wata kantara ta ƙarshe da inda za a shiga aljanna sai a dakatar da su duk a cire wannan abin da ke cikin zukata shine wa naza'na ma fi in min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin sannan a cire na kowanne a jefa dan ba a shiga cikin da rizki yanzu ne na nan ana zaune a sahu ba zai yafe ba sai an je can ya ce ba an taka masa ko an zubar masa wani ce an taka bai yadda ba sai an je can kafin a shiga sai a ce a rama masa tafin da aka masa da aka rama masa ya huce sai a shiga aljanna ikhwanan ala sururin mutaqabilin a sai kenan kasancewar ina kullace da kai a zuci ba shi ke nuna shari'a ta bani lasisi in cuce ka ba ko in ga za a cuce ka ina da halin karewa in ki karewa ba rashin shirin muni da kai wannan daban yake amma ba shi ke nuna in zalunce ka ba shari'a musulunci ba ta yadda da zalunci ba Allah kuma baya son azalmai ina fata an fahimta to kaga shari'a musulunci shari'a ce ta adalci komai rashin shirin ka da mutum in za ka faɗi magana game da shi ko za ka yi ma'amala game da shi ka ma'amalance shi bisa ga adalci ko magana da ta shi ka faɗe ta bisa ga adalci shine ma'anar wa idza kuntum fa'dilu walau kana za qurba ɗaya daga cikin wasiya guda goma kuma shine ma'anar ya ayyuhal ladzina amanu kunu da bil qisti a lillahi walau ala anfusikum aw al walidayni wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'u al hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira duk magana da zaka faɗa ta shafi mawadaci ta shafi talaka ta shafi uba ne uwa wa kani ka faɗi magana ta gaskiya ko da wannan gaskiyar in ka faɗe ta zai zanto ɗaura laifi ne kan mahaifinka to dole sai ka faɗa ko da laifi ne kan wani talaka dole ka faɗa ko da laifi ne kan wani babba a cikin gari kan wani mawadaci dole ka faɗa kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi ko da kan karan kanka ne walau ala anfusikum ko da akan waye sai ka faɗa abinda ake so kai wa mutum adalci wanda ya taka ma ko ya zubar maka ba ka cewa to ga wani abu ya tafi shi na gaskiya sai ka ɓoye yo wani ne da ya mun kaza tabbatar da gaskiya na kan da baka yafe ba aka yi za a biya ka a kiyama ko me hana maka yafe wali yafu wal yasfa wala ribuna an yasra Allahu lakum wallahu ghafurur rahim rashin adalci ba karamin illa bane ba cikin rayuwa dan haka ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu yi wa junan mu adalci mu yi wa ƴan uwan mu adalci wanda yake tare da mu kan fahimta ɗaya ta addini da kan aƙida ɗaya mai masa adalci wanda ma baya tare da mu kan fahimta ɗaya ta addini kan aƙida ɗaya ta addini mai masa adalci an gane ku kar mu yawa mutum ƙarya kawai dan shi dan bid'a ne kar mu yawa mutum ƙarya kawai dan shi kafiri ne kar mu yawa mutum ƙarya mai kaga masa laifin da bai ba kawai dan shi bai hude da ko ba nasara ne mutum bai da wannan ba ina ba muna fahimta da kyau wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min dole tawkidi قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه وفي رواية لمسلم أو رواية مسلم يتي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ba shi shiga aljanna wanda wato makwacinsa bai amintu daga sharrinsa ba to wajen wancan hadisi na farko ko riwayar farko la yu'min la yu'min da manzon Allah faɗa har uku yana daukan ɗaya daga cikin ma'ana guda biyu ne ko dai zanto nafiyun li aslil iman ko kuma zanto duka ba da iman shin manzon Allah ya kore imani ne kwata kwata ga dukkan mutumin da makwacinsa bai amintu daga sharrinsa ba ko kuma a'a ya kore kamalar imani ne eh mutumin na da imani amma cikakke ne babu wanne ake nufi da hadisi cikakken ne babu ma'ana kore asalin imani ne ko kore cikar imani ne waɗansu suka ce zai dauki ma'anan kore cikar imani kuma zai iya daukan ma'anar kore asalin imani yanzu zai dauki ma'anar kore asalin imani ga dukkan mutumin da ya cutar da makwabcinsa kan abin da ya san yana da nasi haramun ne su amma ya halatta haka istahalla al-iza lil miras masalan ya halatta cutar da makwabta to wannan ba ya zama halatta haramun ba hmm. halatta haramun ko menene matsayin sa ya zama kafin ma'ana ko da mun ce kore asalin imani ne sai dai in yi mun yi masa wannan fasara sannan zai kunshi ma'anar kore asalin imani amma in ba haka ba sai dai mu ce kore kamalar imani mutumin yana nan da imani cutar da makwabci kuma wato da yin haramun ne to wannan haramun din da ya aikata wannan ma'afiya din da ya zakewa gwargwadon girman ma'afiya gwargwadon yadda za ta rage masa girman imaninsa ina fata kun fahimta to wata ma'ana kan kace mu dai idan muka ɗauki ma'anar allazi la ba jaruhu bawa'iqahu muka ce ya kore asalin imani to kun ga sai mun yi dogon tawali da dogon bayanin cewa ai idan ya halatta cutarwa ko ya halatta riskar da sharri ga makwabci din to wannan kuma dole sai ai sharri mutum zai dogo amma nan sun hadisin da gaggawa baya kawo shi ina fata amma amma dai abinda zai fi saurin fahimta cikin hadisin wato shine abinda baya bukatar wani dogon tawali ne a fahimta ta wato yana kore kamalar imani a daga sai ma mutum ya ce baka yana kore asalin imani sai ka ce to sai in an yi masa fassara kaza ne ya kore asalin imani dan kar waɗansu masu aqida irin ta khawarij wanda suke kafirta mutane bi bil kaba'ir ya zo ya kasu hujja da irin wannan hadisi ina fatan kuna fahimta ko san khawarij idan mutum yayi laifi daga cikin kaba'ir za su ta mu'tazila kuma su ce a'a ba kafiri bane amma ba mumuni bane manzala bainal manzalatayn amma anan a duniya kina idan an tashi a kuma huwa musalladun fil nar aka sun mu'tazila to amma aqidar ahlus sunna wal jamaa kaba'ira da ma'asi ba sa ta mutum dan mutum ya je ma wata kaba'ira cikin kaba'ira dan mutum ya je ma wata a cikin ma'asi wannan ba shi nuna kafirci sai in ya halatta ta ne bayan ko ya san ya halatta ku dai fahimta kada mutum ya kafa hujja da wannan hadisi wajen kafir ta sabo idan an yi magana ya ce ai manzon Allah ran zuwa yace wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min ya dinki mutum yana da imani ba manzon Allah ya rantsa ba da imani ga wani zai iya daukan wannan hadisin ya zafin kai a kai na ɗaya kenan wannan ko maganar a ɗaya wayar la ya dukulu jannata man la ya amaru jaruhu ba wa'iqahu ba zai shiga aljanna ba to ki nufi da ba zai shiga aljanna ba to shine nan ma sai ka koma wancan fakkara ko dai ka dauka ba zai shiga aljanna ba idan abin nan halata waye ya san haramun ne cutar da makwabci shi kuma ya halata halata haram ba ya zama kafirci ba to ka tun da kafiri ne la ya dukulu jannata aslan babu shi ba aljanna ko kuma a'a mu dauka abin da yayi ma'afiya ne in mun dauki fasaran ma'afiya amma sai aka ce la yadkhulul jannata me yake nufi da la yadkhulul jannata ai haza jazaohu in dudiya wannan shine sakamakon sa inda za a masa sakamako da shi ba zai shiga aljanna ba ina fata mu fahimta amma ubangiji ta Allah ya riga ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha yana gafarta abin da zai kai saka ba ga wanda ya in inda za a masa sakamako da shi shine sakamakon sa ba zai shiga aljanna ba to amma akwai batun cewa ubangiji na yafe abin da bai kai wancan maza wanda ya dama wannan ɗaya daga cikin ma'anoni kenan da malamai suke faɗa ko kuma ka ce a'a ma'anar cewa la yadkhulul jannata ay mabda'iyya la yadkhulul janna fi awwal al-amr a farkon al'amari bai zai shiga aljanna ba tunda ya cutar da makwabcinsa har sai an cire wa makwabcin nan nasa haƙƙinsa ko kuma har sai an sa shi cikin wuta an yi masa azaba gwargwadon laifin sa sannan sai a kai shi na aljanna ma'ana bai shige ta ba a cikin masu shigar ta a jerin farko a'a ya shige ta ne bayan an yi masa azaba ta gwargwadon laifin sa a ce anan sai to la ya dukhulul jannata ma'ana sa la da dukhulul jannata ba ta san san san ba zai shiga aljanna ba ko kuma a'a la ya dukhulul janna a cikin sahun mutanen farko da za su shiga aljanna wata ma'ana zai nuna ba zai shiga aljanna a cikin sahun farko ba to anan gurin ku dauka a matsayin dukkan abin da yake laifi ne da bai kai kafarci ba ko kada an ce ba za a shiga aljanna ba to abin da wannan yake nufi ko dai mu fassara shi da cewa ai sakamakon irin wannan laifin kenan inda za a yi masa to amma akwai akwai zamanin ubangiji yayi ne ya ce masa ko kuma fassara shi da ai ba zai shiga aljanna ba cikin cikin saman farko a sai Allah ya tashi cikin waɗanda wuta za su bi sai dai ko ceton mai ceto ya sa kafin ya je a cece shi ko kuma a'a sai ya shiga wasan an yi masa azaba gwargwadon zulubin sa sanan da karshe a cire ta kai kina kashi aljanna dan saboda aqidar ahlus sunna wal jama'a ya yan uwa wato mutane a ranar tashin kiyama kashi uku ne kashi na farko wanda za su shiga aljanna ba maganar wuta ta tarar su so ne dukkan annabawa da salihan bayi da shahidai da dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi idan an kwatanta da sharri alkhairin ya rinjayi sharrinsa wannan ana sa ran su shiga aljanna ta abin nan annaba ta ayyan take yankin sauran waɗannan su ba ana sa ran su shiga aljanna ba dai daga nan sai kashi na biyu waɗanda za su shiga wata kaulan wahidan in sun shiga babu ta su ne kafirai mutirkai munafikai yahudu nasara majusawa mulhidai arna duk da waɗansu waɗanda su ba su shiga musulunci ba gaba ɗaya ko sun shiga sun fice an fahimta ko sun fice saboda kafirci to wannan dama kaulan wahidan wanda za ta kuma babu ta kashi na uku su ne mummunai waɗanda suke da imani amma kuma suna da ayyukan sako masu yawa to su irin waɗannan waɗansu daga cikinsu Allah na iya yafe musu kafin a shiga aljanna a ce an yafe kafin a kai su ta a ce an yafe waɗansu daga ciki za su cin wariyar sai san masu jito waɗansu daga ciki har sai an sa su cikin wuta an yi musu azaba sannan daga sai a cire su a kai su aljanna wannan sai ya samu fitar sakamakon cewa idan an shiga aljanna ba a fita amma idan an shiga wata ba ana iya fita wannan zai ba mu sakamakon cewa aljanna kalar mutanen da suke shiga mummune ne kadai amma wata kalar mutanen da suke shiga wa ne biyu kafirai da kome musafir mu'minin kafirai da masu safon cikin ne bambancin shine kafirai in sun shiga za su dawama amma usatul mu'minin masu safon cikin ne in sun shiga ba ba sa dawama daga karshe za a cire su a kai su gidan aljanna wannan shine abin da dalilai na shari'a musulunci suka hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a nan gurin ba masu aqida irin ta mutazilanci ko khawarijanci suna ganin in dai ka shiga to ba magana fita mu ba ka fita ga ina ba nasu in dai ba ihtimal ba kawai za su dauki nusus amma ne wanda galibi sun zo kan kafare. wa ma hum bi kharijin min an-nar sai ba za su tauka, kun ji ba wa ma hum bi kharijin min an-nar irin wannan umuman za su tauka. فمن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا ya kawo maka tanwinin da karfi ka wai dan ya nuna maka akida khalidan fiha wa lahu azabun muhin da ba fita da fate to irin waɗannan umuma sun suke dauka wa man ya'a Allah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma ya'dun fa ta'lamuna man abqa da irin wannan umuma su suke dauka sai duk mai sako zai shiga wuta ko ba zai taɓa fita ba ya ce me yasa ce Allah ta wa man ya asalla amma a fiya da sabo sai su ɗauki irin wannan kuma ba da haka ya kamata ɗan uwa su yi hattara mutum ya san a ina zai koyi karatu musamman wanda ke da alaka da aƙida dan kada zalanci ya shige shi ko jarci ko shi an ci ko dukkan wani wato kungiyanci wanda ba da alaka da addinin musulunci dukkan wata fahimta ko aƙida da ba a ciro ta daga alkur'ani da hadisan manzon Allah da duka da hasken magabata na dare wa alaikum salam duk waɗannan suna cikin abin da ake kira nususul wa'id kamar manzo Allah ce man gashana laysa minna mahlas wanda ya mana ba baya cikin an gane ko marwa da ban sunnati fa laysa minni wannan yana cikin da wa'id wato waɗanda suke dauke da razani eh dan manzo Allah ya ce bai san baya cikin baya cikin mu baya cikin mu yan aljanna yahtamil baya cikin mu musulmi masu kamalar imani amma yana cikin masu imani na gaba gari yahtamil manzon Allah bai bayyana me yake da laisa minna ba dan ya razanar da mutum dangane duk aikin da aka ce laisa minna ka kauce masa dan ya yi daukar laisa minna ya zama kafiri laisa minna baya cikin aljanna laisa minna kaza laisa ihtimalat suna da yawa to amma dukkan su kamar da aka faɗa abin da suke dauke da shi razani wannan ma'anonin da za su dauka dan su razanar da mutum sai ne sun saba ina fata an fahimta amma ba dai idan mutum ya mutu yana yi ba mutum zaka ce zai dawo cikin wuta akidar ahlus sunna wal jama'a dukkan mutumin da akwai kwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa ba zai dawo cikin wuta ba ina fata an fahimta dukkan mutumin da akwai kwayar zarra ta imani a cikin zuciyarsa muna faɗin wannan dan saboda nafsi ya tabbatar dalilai na shari'a suka tabbatar ba dan zuga mutane su rinka yin su rinka daukan ayyukan sabo ai ba komai tunda ma abin haka ne ba komai ba komai mutum ita wutar ai gari ne tunda dai ga asar sun zo waɗanda suke nuna wuta da muke bi ta duniya din nan ba kashi ɗaya ke cikin saba'in ta wutar lafiya kaga an kana da zafi da wani to yanzu dan Allah ko da garwashin wuta ke da Allah dan rike mana kafin mu karasa sharhin wannan hadisin ba zai ruku ba to balantana a ce a cikin wutar wuta ke tsundum to balantana a ce wutar ba wai ta nan duniya ba wanda ake toye ko sai da ita a'a wanda take ta lahira wanda za ta narkar da jikin mutum da fatar mutum kullama nabijat juluduhum da juludan ya hadi yadhuqu al'azaba inda allaha kana azizan hakima ba kan ga wannan lamarin ta ba mai sauki mani. ya kamata bawa ya tsoraci ubangijin sa amma waɗanda duk ba su ba ta jin tsakanin imani a zuciyarsu waɗanda suke jin zaƙin ma'asiya da saɓa ma ubangiji sai su daga laifin sai dan kadan ne ai dan dan wannan ma dan dan wannan ba sai su jayar da nassoshi da suke nuna yalwar rahama da fadin rahama da fadin gafara sai su kalli wannan nasu sai su rena ma'asiya a wajen ne kuma akwai waɗanda su kuma in sun kalli nassoshin da suke nuna azaba sai su kalli nassin kadai ba tare da fadin rahama sai wannan su gadar musu da alqanut ko alqunut min rahmatullah Allah kuma ya ce la taqnatu rahmatullah rahmatillah al ya'tu min rahmatillah Allah kuma ce la ya asu min rabbillah innahu la ya'tu min rabbillah illa al-qawmul kafirun ba wa so ake zai tsaka tsakiya kada girman ma'asiyarsa ya sa ya kai bai tsammani daga al'amar ubangiji kada girman ayyukansa na lada ya sa kawai ya amince daga makarar ubangiji amince daga makarar ubangiji ka dauka can tun da har Allah ya sa ne kiyamul laifi gashi na je umara gashi na je aikin hajji na ce da miskinai na gina masallaci da wutar islamiyya ana ta karatu a shi kenan mu kama aljanna ma muna can في الدرجات الأولى في الفردوس الأعلى والله الأمر المكان ده يجي وعيبات الأبارين أنت الباكو بات الأمر تسوأك كثير أكاكسيا أنجاني وبين الرجاء والخوف كن مثل طائري وخف من عذاب ورد من وسع رحمتي فمهض الرجاء أمن ومهض مخافة إياس توسط تنجو من قبح خصلتي أكون من إجمعين tsakanin arraja wal khawf sai ka zama kamar yadda zuzu ke kasancewa tsakanin fukafukan ka guda biyu na hagu da domin tsantsar arraja sai zanto na yi min makarillahi kamar yadda tsantsar al khawf sai zanto ya asun yi rahmatin rahmatillahi sai ke tawassat kai dai ka zama tsakatsakiya tandumin ko bi sifilati da wannan ne zaka samu kubuta daga mummunar tafiya baka zanto kashi da cikin al'amuran makarilla baka zanto kashi da cikin waɗanda suke ya iso ne rahmatillahi ina fatan kun fahimta ma'ana dai la yadkhulu jannata man la ya'malu jaruhu bawa'iqahu menene ma'anar sa kenan la yadkhulu jannata awwalan an gane ko ba zai shiga aljanna a karan farko ba domin akwai ah, ihtimali akwai yiwuwar a kama shi da laifinsa a yi masa azaba cikin wuta amma dai ba zai dawo ba da karshe za a kire a kai shi aljanna ba wa ana nufin la ya'malu jannata itlaqan ba sai fa in mun fassara shi da cewa ya halatta cutas wanne kamar yadda bayani gabata a baya albawaik ما ليس أي الغوائل والشرور الغوائل جمع na غائلة الشرور جمع na شر wato sharri bai kawai shine zaka ce wanda makaucinsa bai aminta daga sharrinsa ba me kake so ka ce kai wani ne za ka daga da ka ce mobilis sai ka tuna mun jiya na taho daga kaduna na tsaya wani gari sallar juma'a na ji wani malami yana hudu da ce al-mufallas manzo Allah ce a atagaruna man al-mufallas al-muflis al-muflis gaskiya ga da jama'atul nasarar islam tana aiki da tuntun da ba a yi wannan shirman ba ya kamata jama'atul islam tana da karfi tuntun da limaman juma'a rinka tsara musu semina ana koya musu da za su yi hudu ba ana gyara musu larabcin ana koya musu kaza to ba sai ba haka kansu da ulama da ta biyo baya ita ma ta dan fara kuma ta gajiya haka dai kungiyoyi da suke gaskiya idan mutum ya je san duk wanda zai yi kai sallar juma'a kawai ya kawo sai ka rasa wanne ya fi wani kyau tsakanin hudubar juma'ar da karatun fatihar limama kuma ka duba kaga haka mu da mu suke ta sallar juma'a wajen shekara saba'in wani irin wannan juma'a yake yi tsotsi kai ka kaji so da wallahi da wuya kamar ana sallar kafta wallahi wannan kuma za mu ce suna da uzuri ba su ba ko su malami ina da gaskiya ba za a ba da uzuri da sabulun wanki da sabulun wanka da siminti ba kano suke zuwa su saya ba kano Eh? suka umarce shi ya koma can yayi ne yayi musu hidima to wallahi malam duk fa zama inda babu addini akwai hadari a kawai dai kan zaka sha iska kyauta ko ba fanka amma amma maganar addini ba wato sai a tsakani da Allah Allah ya dai kamata irin waɗannan mas'aloli a cikin karatun mu ga taso dan mu ga wani irin aiki zamu iya kawo ka gaskiya amma wallahi akwai abin tausayi kwarai da gaske da kace al-mublis zai sai dawo wannan maganar al-mublis manzo Allah ya ce al-mublis shine wanda yake zai zo ranar tashin kiyama ga sallah ga azumi ga zakka ga hajji ko kamar yadda manzo Allah ya faɗa yace amma zai zo ga ya zalunci ne ya ci dukiyar ne ya zubar da jinin wani sai a dinga daukan ayyukansa na lada ana biyan bashi ga mutanen da ya cuta har ya kasance gaba ɗaya ayyukan sun lalata sun kare ba abin da ya saura a har yanzu bai gama biyan bashi ba sai a ɗauko zunuban mutane sai a ɗora masa sannan kuma a kora shi shi ma duk wani na cikin ayyukan su soyayya idan ya mutu da imani ba kafirce ba garin ta wata ta yake idan ya shiga wata ba shi ke ba zai fita shiga wata dai mujarrad cewa wani ya shiga wuta ko aiki ga zana kai mutum wuta ba shi ke nuna in ya shiga kuma zai dawo ba da haka ne muku wannan kashin dan ku gane kashin mutane dangane da sakamako kashi nawa ne uku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 domin as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari sai kuma aka ce wallazina tabauhum har yanzu a yau in dai akwai wanda ya bi su ba bi haka kawai ba bi ihsanin wannan kalmar bi ihsan din tana da kyau ka tafi akan aqidar su ka tafi akan fahimtar su ka tafi akan tsarin su ta fuskar imani ta fuskar tawakkali ta fuskar ibada ta fuskar suluki ta fuskar dabi'a halayya bi ihsanin din kenan ko yaya ka bi su ba in ka saba aqidar su ba ka bi su bi ihsan ba bitali ko ba za ka samu sakamako irin nasu ba to wannan sune radiyallahu anhu wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan zalika al-fawz al-azim wannan ba sun aljanna kai tsaye ba magana fita نبي وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين لن musu عذاب حسوا بيو wannan fa kafin ajin lahira thumma yuradduna ila azabin azim sannan mai su azaba mai girma to me ake nufi da wannan azaba hasu waɗansu suka fassara azaba ta farko a filin yaki amma kuma ai ba a yatar kai waɗansu suka ce abin da ake nufi da azabar farko shine cin nasarar musulunci da za su rika gani suna jin haushi kuma ya ta'azzabu na nafsiyan suna ɗanɗanuwa da azaba a zuciyarsu su ga shari'a musulunci ta ci gaba haushi suke ji suna ta ƙoruwa sai ta cutuka kala kala wani ya asama wani ya ciwon ciki wani ya ciwon gaba ya ta'azzabu na nafsiyan wallahi tallahi azaba ta farko kenan azaba ta biyu shine waɗansu suka ce a wurin mutuwa waɗansu suka ce a azabul ke wannan yana daga cikin ayoyin da ake kafa hujjar kan azaban kabari ala kaulin min akawalin mufassirin fi tafsir al-aya dan waɗannan azabun guda biyu kafin tashin kiyama ne to yanzu ne azaban kiyama yake summa yuradduna ila azabin azim an gane ko sannan wa akharuna akrafu bi dhunubihim sai waɗansu wanda sun yarda da laifin su khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'a asa Allahu an yatuba alaihim inna Allaha ghafurur ba su ne kashi na uku ba sun yi aiki na gari sannan kuma ga me ga aiki mara kyau to wannan aka ce tabbas Allah zai musu zai zai karbi tubansu shine asa daga cikin sakon da za su dace da cikin masu ceto daga cikin sakon da za ka karbi tubansu ma na dama laifin bai kai girman ai musu a su ma a cikin mutu ba za a cire su daga kaske rahmar ubangiji za ta suke a fitar da su an gane su. ina Allah wa sabr ba mun samu kashi uku ba duk da nasan alqur'ani to shikenan sai mu'tazilawa ko kawarij ko masu mun akida su irin da alqur'ani yau dinnan sai wani da ta azuka dan karabi ne ko dai mun mummuni kadai ko kuma kafiri kadai mummuni da ma aljanna ne ba magana shiga wuta kafiri kuma wuta ce ba magana shiga aljanna ma'ana dukkan wanda shiga wuta a wurin su kafiri ne ko ba zai taɓa fita ba ma mu kafiri ne nan to irin wannan illar su dama shine zaka ji an jawo maka qur'ani to amma matsalar dama ba ba a yi masa fassara ba na gaskiya ba to galibi waɗansu kuma da an jawo qur'ani sai ga an karya abin nan sa ko da bai san me aka ce ba fasara sai ai ya ja aya sai ya fasara wata kan fasara ya mata Allah gane da mu وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة متفق عليه وعنه لمير نكوم زوجة أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yace manzo manzo Allah kira da mutum Allah su kara tabbata gare shi da iyalan gidansa ya ce ya nisa al muslimat ya matan musulmai an gane ko wannan min babu da zaka ce sai idan nasu yake nan ko me zamu ce nisaa mudaf al muslimat mudaf ilayhi to kuma addin ba dai bane ba ma'ana ayyatuha an al muslimat ya ku matan musulmai la tahqiranna jaratun li kada makwabciya ta raina ko ta wulakanta makwabciyarta walau filsina shatin ko da gwargwadon kofato ko kuma me za mu ce kenan abin da ya shafi tinki ko akuya kofato ake ce masa yana dauka kofato sai in ya zama na doki ko na rakumi ko na abin nan na akwai da tinki ba kofato ne kofato ne to shi kenan kofato ne hausa ce sai a hankali al'amuran amma wato wannan a fassara kenan akwai waɗanda suke fassara wato sirsin shine wato kofato kenan waɗansu kuma suna nuna sirsin din nan wato azumin kalilun laka wato wani kashi ne a jikin dabba wanda ke da karancin nama kusan ba da nama a cikin sa to abinda dai hadisi ke nuna wa kada wata mace ta raina yar uwarta mace walau sirsi na shafi wannan rainin ko da gwargwadon wannan kashi ne ko kuma kofato wadanda suka ce la ta hakirin na jaratun li jaratiha fi ma tuhdi bihi ilaiha ma'ana kar ya ta raina abin da zaka biya ta na ihsani walau kirsana katin koda ko fato ne na akuya in shine abin da zaki ihsani zuwa ga makociyarki to kar ki ga yayi kadan matukar shine dan abin da kike da shine suke ta wai afdalul jud aljudu judu bil mawjud afdalul judi al bil mawjudi wato mafi mafi bitar kyauta shine yin kyauta da abin da shine a hannunka shine kake da shi in dai dan samu ka kenan ka ba da shi kyauta ai ai ina fata mun fahimta ma'ana kan tare na dan abin da za ta bata ko da tana ganin bai kai ya kawo ba ko da tana ganin dan kankane ne an gane ku wannan mubalaga ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen makwabci ya fi kyautata wa makwabciyarsa ko mu ce makwabci ya kyautata wa makwabcinsa nasin ya shafi mace amma a baya ai ga hadisan da kuma sun shafi amin sun shafi maza sun shafi mata to amma aka sake nassin mata cikin hadisi domin a nuna dai lallai haƙƙin makwabci yana da girma matuƙa kwarai da wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito shi muttafaqun alayhi wa anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yamna'u jarun jarahu an yaghriza khashabatan fi darihi thumma yaqulu abu hurairah ma li arakum anha muridin wallahi la armiyanna biha bayna aktafikum muttafaqun alayhi ruya khashabahu bil idafati wal jam' وروي خشبة بالتنوين على الإفراد وقوله ما لي أراكم أنها موردين يعني أن هذه السنة وانا حديثي شما كان قد أبو هريرة يتي من الله صلى الله عليه وآله وسلم ياتي لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره kada makwabcin da ya hana makwabcinsa ya kafa wata gwafa ko kata ko jikin garonsa kai da makwabci na ka riga na zuwa unguwar dan haka kai katanga da na zo ba ni halin da zan yi katanga tare sai na jingina katanga ta jikin taka kar ka ce zaka hana haƙƙin makwabtaka yana ka kyale ne in jingina amma bayyana kun bayan na jingina sai zo na so in yi wata rumfa ta kiwon awaki na ko wani gidan tantabaru na zo da dan ka tafa ya dole sai ka sai ka ganta ya dan huda katangar ka a sa sannan in za ta minti in dan lilibi kar ka hana ni in ji manzon Allah karka kwata kun sai kar ka hana ni makwabtaka ta nuna ina da wannan haƙƙin la yamna jarun jarahu an yi gari zaka sabatan fi jidari ya mutanen yanzu zama na hadisu ai za su yi barna da yawa wani da ya sai ba dan yana da bukata ba kawai dan wani ka san su mutanen mutane da wani idan suka ga wani hadisi ya ce kaza ba su lura abin nan umarni ne a cikin zai kai ko kuma bayanin halacci ne ake ko bayanin kaza ne ba ruwan su kawai musamman inda ya tafi za a dan kunta wani sai kawai ce za a aiki da wannan hadisin a rana ta ko ba bukata kawai ka ji mutum na dukan garin gidan kan idan ji magana sai irin nan an bada cikin karatun sai ya wato abinda dalilin shari'a ke nuna ya uwa shine makwabci yana da girman haƙƙi a auren makwabcinsa ya kai girman haƙƙin da idan bukata ta ta sai na jingina wani abu cikin garin gidanka ko na kafa wata baba da in yi rumfa ko da in yi kicin a gidana ko wurin da zan dabbobi na ba akwai bukata da ta sa sai na yi haka to idan na ce zan yi kuma zan yi din ta hanyar da ta dace a shari'ance ka hana kun gane wannan jawabu da sai bukata ta sa zanyi kada idan bukata ba ta sa zanyi ba kawai dan dai in kunta maka wannan ni ba ko ba ina da laifi wajen Allah ba bukata ta sa zanyi kuma sannan nayi amfani da ita ta hanyar da ta dace in na ga garin baya da karfi ba zan zo in yi dukan shi ba dan kada ya rushe in ina bukatan huda ɗaya ce ba zan zo in yi huda uku ko huɗu ko biyar ba dan ba ɗaya kawai za ta jawo bukata ba sai na zo na sa uku ko huɗu ko biyar ba amma in dai kofi za su isa kawai dan mugunta na cewa wai shari'a ta bani ce bari ki uku da wata katanga kina da bulo da zubutu ruwa mu da shi duk a zaman ruwa a ya zama daya sai ka huguda to ko wannan ma ka san baka da gaskiya a wajen ubangi kullum mu yi aiki da ababai daidai inda aka halatta mana ko mu yi su da niyya ba ta cutarwa ba ga yan uwanmu dan addinin musulunci baya son cutarwa yadda kai baka san a cuce ka ko bai kamata kai kokarin cutar wani ba ina ba ta fahimta la yamna ujarun jarahu an yaghriza khashabatan fi jidarihi kada makwabci ya hana makwabcinsa ya sanya wata ya sanya katako ko wata gwafa ko wata dirka a jikin wato katangarsa an gane ko sun makala bayan abu da ya karanta wani hadisi sun makala sannan ɗaya daga cikin marwaita hadisin ya ce ya kolo abu huraira abu huraira yana cewa lokacin da ya karantar da wannan hadisi ga waɗansu cikin ɗalibansa sai ce mali arakum anha mu'ridin me ya same ni me ya faru ne ga? kun kawar da kai daga wannan sunna ta wannan Allah ma'ana lokaci bai tsawo ba har wadansu sun fara hana makwabtansu su kafa garu a jikin su kafa katako a jikin mai katangar su lokaci bai nisa ba kenan mali arakum an hamu rubin me ya faru naga kuna kaucewa wannan sunna cikin sunanin manzon Allah wallahi la armiyanna biha bayna akatafi wallahi ina rantsuwa da Allah la armiyanna biha sai na jefa ta baina aka tafikum a tsakankanin kafadun to me yake nufi da cewa sai na jefa ta a tsakankanin kafadun ku sai malamai suka ce yana daukan ma'ana biyu ko dai da armiyan nabiha ai hadhihi sunnah wallahi sai na wurgo muku wannan sunna din ta manzon Allah baina aka tafikum a tsakankanin kafadun ku da suka tantu sun ji karba zan yi ta fadin hadisi yana dara akan kafada dan kafada tana kusa ne kunne wata rana ya samu daga abin da ke dara kusa kunne wata rana zai shiga cikin sa haka suka ce wadan suka ce la'arniyan na biha abdamir ya udu ila alkhasaba wallahi in dai kun hana ni in sa katako a jikin garin gidan ku goma ko makwabtana la'arniyan na biha zan jefa katakon bayan asatabikum akan kafadun ku tunda kun saba sunnar manzon Allah kun hana ni in sa inda manzon Allah ya ce bari in jefa ta akan kafadun ma'ana sai zanto kamar razani yake musu in mun fassara ta da wannan ma'ana ruwiya kashabahu an ruwaito kashabahu a tarwaya ma'ana la yamna jarun jarahu أن يغرز خشبه بالإضافة والجمع خشب يا زلمة جمع كلام خشبه ألوكس الخشب سيدا مضاف هاء الضمير سنة مضاف إليه وروي خشبة أو رواية خشبة كما يدعون كرنتا بالتنوين ذا أي تنوين على الإفراد بتجسوى كلمة مفردة وتو خشبة كاتاكو خشب كاتاكو ديو أنغانيكو كما يدعون كتاكو تمرة قاعدة بينو ديو تمر dabino din da yawa kamar bakara bakara shajara shajara kaga shajara bishiya daya shajar kuma bishiyoyi da yawa bakara saniya daya bakar shanu da yawa to haka wannan khashaba khashaba wa qawluhu ma li arakum anaha mawridin me yasa naga kuna kawar da kai ga wannan ga ita yani an sun an hadisi sunna imamu nawawi yace ina da sunna da yake karantar da su me yasa wannan sunna ta manzo Allah ba ku aiki da ita ai وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت متفق عليه وأنه هكذا أنكر قد جابوا وإلى أن تقال الدابري أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال yace lalle manzon Allah tsira da mutum Allah ta ƙara tabbata gare shi da yalan gidansa ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda duk ya kasance ya yi imani da Allah da ranar karshe fala yu'min dhaif ana nufin daya akan ce dhaif ana nufin da yawa dan ga ya ce hal ataka hadithu dhaifi ibrahima sai aka ce al ya guda ne al kadai an gane ku dan ga kuma haka sake ta iz dakhalu alai ba zai lafazi dane sai a ce iz dakhala alai fa qala salama amma iz dakhalu alai fa qalu salama qala salam qaumun munkar ضيف wato ya mutunta bakinsa kenan wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar karshe falyakul khairan to ya faɗi alkhairi aw yaskut ko kuma ya ji Allahu akbar wato ubangiji ta'ala da manzon sallallahu alaihi wasallam sukan danganta dukkan wani abu mai muhimmanci da ake so a ja hankalin bayi akai sai a kwatanta shi da imani da Allah da imani da ranar karshe domin a cikin arkanul iman a sitta kamar da wadansu malamai suka ce imani da Allah da imani da ranar karshe suna da girma kwarai da gaskiya an kwatanta da sauran domin sauran kamar imani bil mala'ika imani bil rusul imani bil kutub da imani bil qadar ba guda hudu kenan ba idan aka yi musu doguwar fassara duk za su iya shiga cikin imani da Allah ina fata mu to amma kaga imani da Allah ko ba zai shiga cikin sauran wadannan su dai kun su ba kai tsaye in ba dogon tawili ba kamar yadda imani da ranar tashin kiyama to zai iya shiga cikin imani da Allah idan an yi dogon tawili amma yana da muhimmancin da za a fito da shi filin yasa sai a kawo shi su dama Allah ce wallahi illa wanda an yakunu ma khalaqa Allahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir ذلكم يؤذ به من كان منكم يؤمن بالله ذلك يؤذ به كمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يؤذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن بالله واليوم الآخر يؤمن أتكلم القرآن يا ميمون نما قال من الله ميتا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا وليكن جارا فليكن خيرا أو ليسكت محل الشاهد da cikin hadisin shine mai da manzo Allah ce fala yu'zi jarakum dukan wanda imani da Allah da ranar karshe to kare cutar da makwabcinsa sannan sauran kuma su ma babukan su za su zo nan gaba kamar maganar girman bako sannan kuma da magana idan mutum zai magana ko dai ya alkhairi ko kuma ya yi shiru wa an abi shuraihin al-khuzai radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin wa hadisi yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه مسلم wancan hadisin ai ma kamar ya kama da wannan don irin hadisi ɗaya ne sai dai canjin lafazza kawai a can aka ce fala yu'zi jara anan sai aka ce fal yuhsin ila jari ko da aka ce fala yu'zi jarahu kar ya cutar da makwabcinsa to ai ta iya bai cutar da shi ba amma ko baya masa ihsani sai wannan hadisin kuma yace me fal yuhsin ila jari yayi masa ihsani dan rashin cutarwa daban kuma yin ihsani daban kuma inda an ce fal yuhsin ila jarihi kadai da zai iya yana yin ihsani amma kuma yana fada yana masa gori ya masa ihsani ya gori kaga ya cutar ke an gane ko ma'ana lalle manzo Allah ya kai mutuka wajen nasiha ga al'umma wajen bayani duk abin da zai shiga duhu sai ya fito da shi ne sallallahu alaihi wa man billahi wal yawmil akhir واليوم dhayfa wa man kana min billahi wal yawmil akhir فليكن khairan aw ليسكت كودin da zuwa yana cewa al'amru bi shay'in nahyun an ziddi ko annahu an shay'in amru bi ziddi ma'ana idan an umarce ka da abu kamar an hana ka kishiyar wannan abu idan an hana ka abu kamar an umarce ka da kishiyar sa ne kamar yanzu ce la ta kun kada ka zauna ma'ana sa me yi tsaye ko ba haka ba ma'ana suka ce idan ka ce kar ka zauna daidai ke da in ce tsaya kuma idan na ce tsaya daidai yake da kar ka zauna amma dai ina jin wannan ba ko ina zai shiga ba gaskiya domin idan aka ce kar ka cutar da shi to ta iya wa'in sai to na ki bazan cutar da shi ba amma kuma ban yi masa ihsani ba ina fata mu fahimta kai masa ihsani ta iya ina masa ihsani amma ina cutar da shi ina fata mu fahimta ma'ana wannan ka'ida tanqarim fi ba'd al-umur ba ba za ta ji ko ina da ko ina وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا an karɓi da gashi Allah ya kare da gare sai manzon Allah ina da makwabta guda biyu fa ila ayyihi ma uhudi ya zuwa ga wanne cikin su zan bayar da kyauta ma'ana kamar tana da abin bada da kyauta kuma ya cancanci mutum ɗaya ne ba za ta iya game su biyan ba wa zan ba wa zan hana sai manzon Allah ce ila aqrabihi ma minki baban ya zuwa ga wanda yayi kofar gidansa ta kusa da taki wannan hadisi bukhari da muslim suka rubuta ma'ana idan kana da abin bayarwa dan kadan ba zai wadace ba makwabtanka duka ba sai ka bawa wanda suka tafi kusa na nesa san kula idan ku zaka iya game su to wannan sai ka gama وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره رواه الترمذي وقال حديث حسن an daga Abdullahi bin Umar Allah shi kare da a gare shi yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam khairul ashabi inda Allah mafi alherin abokanai a wurin Allah khairuhum li sahibi wanda yafi su kyautatawa abokinsa idan akwai group na abokai ko bakwai ko ku goma wanda yafi ku daraja a wajen Allah ba wai wanda yafi ilimi ba ba wai wanda yafi shekaru ba ba wanda yafi kyau ba ba wanda yafi kuɗi ba wanda yafi wa sauran insani wanda yafi wa sauran insani to shi Allah ya fi so a cikin dukkan group din abokai cikin dukkan group din kawai idan kawai ne haka idan abokai ne haka idan masu waye haka dukkan wanda wanda wani abu mai kulla ya kulla tsakanin wurin aiki ne makaranta ne sana'a ce a zama unguwa ɗaya ne to mafi alherin cikin ko a cikin buruk ɗinku na makwabta ko na masu sana'awar ya kula yake iri ɗaya wanda ya fi kyautata ba kansa shi kuma kyautatawa ba wai kyautatawa ce ta kuɗi ba dan idan kuɗi ne ba kowa ke da kuɗi kuma idan kuɗi ne baka iya wadatar da mutane da kuɗinka amma kyautatawa shi ne insani in ya kama da kuɗi sai kai da kuɗi idan ba kuɗi bane ba kuma lokacin addu'a za ka ba mutum sai ka mutum addu'a idan kuma ziyara ce lokacin sai ka mutum ziyara yasa ibnu qayyim ke cewa wani lokaci an tabbata annabi me yafi kaza sai ya ce sallah a lokacin ta wani lokacin kuma ya ce birrul walidain wani lokacin ya ce jihadi wani lokacin ya ce kaza yace dan saboda samun wani abu ala wajen da islam ya zanto shi ne mafi alheri min jami'il wujuh cikin waɗansu abubuwan da suke mutakafi'a fi zahir yana da wahala yace amma kowanne a zamanin sa ya fi dan uwansa muhimmanci ina fata an idan kafirai sun riga sun doso gari har sun shigo sun fara karkashe musulmi a wannan lokacin me yafi falla jihadi idan ana zaman lafiya a gari babu wani yaki amma ga miskinai suna da wahala cikin asibiti a wannan lokacin me yafi falla ciyarwa ga miskinai waɗansu a gida ma da su da na asibitin bambancin bayan yawa <laughs> kaga a lokacin da sani da ciyarwa ke wani irin abu za a nuna da kansa yace idan an zo cikin daren lailatul qadr a lokacin nan me yafi falla ya mun idan an zo cikin kwanakin farko na zulhijja a lokacin da ya fi falla ciyarwa da kaza da kaza da kaza da kaza dukkan wannan yin al'amuran salih yake to kowane irin abu za a lura da zamanin da ake ciki bukata za ka iya ba shi falala sama da sauran al'amuran da yake ko sun fi shi falala idan an je wani wurin kun gane ku wa khairul jirani inda Allah mafi alherin makwabta a wurin Allah khairuhum lidarihi wanda ya fi kyautata wa makwabcinsa dan haka kullum kar mu dauka kuɗi ne kadai ihsani idan kuɗi suka zanto shine bukatar mu saboda yana cikin matsatsin da yana cikin matsalar da ba za a iya warware ta ba sai da kuɗi to lokacin bayar da kuɗi shi kuma muhimmanci idan bayar da abinci ya fi kamata dan wani ko an bashi kuɗin ba zai yi amfani da su ba ta hanyar da ta dace to sai a bashi wannan abinci idan wani tufafi ya fi bukata sai a bashi idan wani a gayyar ya fi bukata sai a gayyar jiki wani sai kai ta bashi kyauta ko ya ce maka zaka Allah kai ba zai faɗa ba amma zai masa tasiri wata rana da ta fita kai sallama gidansa sai ayyau ziyara maka masa ni ba kanka ne ba inda ya ci mamaki yana ganin kai kana cikin mala'ul ladina amanu shi kuma yana cikin sauran gaba garin mutane ba ya da komai ya ka kawo masa ziyara sa shi alhaji wani gidan da gidansa wallahi gidan gidansa kuma yana so in tabbatar maka ma cewa ko kanka kuma lobe ne abin da kake ci a gidan kawai shi da kuma wata yi ne ka mun ga maka rike da ba manzo Allah ya ce da mutanen Madina ba ta abul wahid ya kace ne ka ka ci kosan gidansa wannan abin sai ya dace yana ba shi mamaki ka sha kofin gidansa an kawo maka ruwa cikin koko ka sha sai da ya saba yana ganin ana wuce da kwalabe na abin robobi na suwan wata zuwa gida da katan katan dinsu eh. na five alive da ka zo kana shan ruwa a cikin modar gidansa ai zai sha mama wannan abin zai bar tasiri a cikin zuciya yana da wakai mu rinka lura da irin waɗannan ababen suna haifar da kauna a tsakanin yan uwa kullum ka kiwaci menene abin da zai haifar da kauna tsakaninka da yan uwanka musulmi musamman makwabtanka mun dinga yaya za mu rayar da hukukul jiwar din nan wato hakki na makwabtaka to wannan hadisi imamu turmi sai rawaito shi hadisin abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi babu lada wanda muka yi kuskure Allah shi ya sai mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wani yana cewa ko da ke dukkan min tambayoyin ku ba shafi abin da muke karatu kai ba sai mu an tsara nake cewa ya halatta mutum ya kyale ƴaƴansa su rika kiransa da sunansa na taɓa ganin wani hadisi mafi rinjayen da suna ingantacce ne wanda manzo Allah ke cewa kar mutum ya kirayi babansa da sa yana daga cikin girmamawa la mihi bismi da haka bai dace ba an gane ku sai dai ka kira shi da sunan baba a abokanan baba wannan ni ban ga wani nasu da ya hana mutum ya kira shi da sunansa ni ban ga wani nasu da ya hana mutum me yake karantawa tsakanin fatiha da sura waɗansu malamai sun ce ana karanta fatiha ne amma dai zance mafi inganci da ni kullum nake faɗa ma 'yan uwa wajibcin fatiha ya yakan faɗi yayin da mutum ke bayan lima musamman kuma a cikin karatun bayyane me ingancin maganar da ake cewa daga gidanka sai ka kirga gida arba'in shine iyakar makwabtaka ka nemi kasa tun makon da ya wuce muna son mu samu cikakken bayani game da daura da aka ce za a yi cikin harshen turanci za ku ji sanarwa nan za a yi daura cikin harshen turanci akwai malamai da za su daga kasar saudiya ya ce muka sun faɗa wai gaskiya ne sharifi baya mutu baya mutuwa yana tafi duk laifukan da ya aikata ba gaskiya bane ba wata kun ka gane ba dangantaka ka da mutumin kiri ba ita ke sa ka zama kai ka zama mutumin kirki ba sai in ka yi abin da ake yi a zama mutanen kirki dangantaka ka da mutumin banza ba shi ke nuna kai ka zama mutumin banza ba sai in ka yi abin da ake alawa ba sa kun gane da kyau ga annabi nuhu alaihi salam annabi ne amma kuma ta sai na cikin kafin yake da dan bane yau yar kama ana wala kun ma al kafirin zo ka hauka da mu karka zama cikin kafin ya zo ya hau qala ta'awu ila da balin yasmin ma to yanzu wannan hali da kansa ya samu kansa wannan mummunan halin da dan zai na su zuwa ga uban alkhairin uban da kasancewar sa annabi mursali zai na su zuwa ga dan ya tumure wannan abu wani abu ne wannan zuwa da tumure ba ga annabi Ibrahim da mahaifinsa ga annabi Lutu da matarsa ga shi kansa annabi Lutu da matarsa ga Asiya matarsa da Allah ya rubuta da su daraba Allah masalan alladhina kafaru ra'atan wa ra'atan Lut kana ta tahta abdain min ibadina salih fa kana tahuma gashi mata ne guda biyu suna karkashin annabawa amma Allah ce suka ha'ince su musu imani yadda annabawa suka yi ba me ya faru falam yakun ya alhuma min Allah shay'a ba su wadatar da su komai ba ba za su wadatar da su komai ba dan kiyama wa kai ladafa lannar ma ta kani ko ya tawo mutsalina wa daraba Allah mathalan lil ladina amanu imra'at fir'auna إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهمنا لباسا ka zama mutumin kirki sai ɗanka ya zama mutumin banza wannan zaman mutumin banza ba zai shafe ka ba mahaifinka sai zama ba mutum na garba ba zai shafe ka ba yanzu kaga yana da cikin abin da yan bid'a suke tawo da shi wajen mulki sai ai ahlus sunna sun ce iyayen annabi kaza kaza iyayen annabi kaza kaza kaga duk wannan abu to dai kawai suna so ko su zagi Ja'far ko su zagi Dr. Ahmad ko su zagi Malam Abdullah ko dukkan wani malamin sunna amma in ba haka magana tana cikin sahihi Muslim wa ya kamata a zaga kaga dai zagin da suka yi ko ya koma zuwa ga wanda ya magana na asali ko ya koma zuwa ga wanda ya rubuta ta cikin littafin sa shine imamu muslim to amma illa illa idan kana ta'amuli da jahilai ba wai jahili na kan titi da yake yawo yana shan rake ba jahili mai rawani da kandiri a hannu ga rawani ga kandiri kuma wallahi jahili ne fitik kawai su mutane sun zauna suna cin albarkacin makaranta ba su yi karatu ba kaga wannan haramun ne ka ci albarkacin abu bayan baka yi ba hadisi na cikin sahih muslim ya kamata su ce kai lalle ahlus sunna suna da gare suke sun ce abu na cikin muslim mun je mu gani ba to amma ba za su iya ba duk wanda ya su kuma ya fito yi a gaisa gidan rediyon kano amma har wadansu marasa ya irin su wane ne wane ne dukkan wani wani duk wani fasiki ma wai zai fito cikin rediyo wai zai rubuta ahlus sunna duk wani fasiki duk wani lalatacce duk wani da barawon kudin alhazai da waye duk kowa sai kudin gidan da wata ba har da barayin kudin alhazai da wanda ya waye da da yan damfara da yan kowa nan wai kowa ya fito tunda da ana maulidi shi ma zai gare da waye faɗa albarkacin baki abin da muke cewa shi ne duk abin da muke faɗa in dai mutum yana da shi dan halal din malami ne to ya fito ya kare ta mu fuskar ilimi ba kawai je ya zagi yace abin da duk abin da muke faɗa a duniya sai mu ce ga inda muke so to kaga anan kullum abin da kuka a ce an je inda muka tsoro ƙarya ne babu amma ba wani ne ba ko an je an tarar amma ba haka larabcin abin yake ba kun ce ibn kasir ya ce bai ce ba kun ce bukhari ya rawaito bai rawaito ba kun ce muslim ya rawaito bai rawaito ba kun ce shehu usman dan bodo ya faɗa to bai faɗa ba haka muke so a yi mana in ayyuka amma aka kasa kuma nan kar ma ku shagala ko kuma kuna son wai sai mun yi masa rabi yanzu muna ma wani ya rubuta takarda to ne ne an ce wa ne ne wa ne so kuke yi masa in duk karare ya yi haushi sai ka jebe shi duwatsu sai su kare karnukan musu kare ka kare su ta haushin su in dai duk karen da ya haushi sai ka ɗauki dutse ka jefe shi wallahi duwatsun za su kare karnuka kuma su daina haushi abu na karshe wanda zan tsaya a kan shi wannan zan iya ba shi abu na karshe wanda zan tsaya a kan shi wani rubuto ta ni ina ganin ta da ya faɗa tun jiya ko da yake yake dan uwa mala abdullahi ta rubuta tun ya karɓi juma kai makaranta ta FCE a nan Kano wato Federal College of Education kenan ta shirya wani award nayi na shekara 2000 2001 wato wani kasashen biki ne za a yi cikin wannan dare ga irin makamai ko kuma irin gasa da za a yi na farko akwai musa'an da cute saurayi ko budurwan da suka ka kowanne gwanintan kaya sa kaya da suka matse su suka dame su in mace ce ta fito duk komai na jikinta ya kayan sun matse ta wa ya fi iya sawa wani yau cikin daren za a yi a nan kan na biyu masu beautiful girl wato wadda kowace kyau na uku wadda ta kowace kyan kauri na hudu wadda ta kowace kyan gashin kai mai kyalli na biyar wadda ta kowace laushin fata kan dan banza wadda ta kama lafi duk anan kano ya za a yi wannan dan dai babu yadda za a yi gasar wa cikin laushin fata ba ta dan dai ba kamar ce za ta nuna ba gashi gashi ababai ne aikan har zuwa ba 15 ko 16 duk za a yi a cikin wannan dara wai kuma FTE kana sannan kuma wanda ake ganin ba ko na musamman wai shine Nigerian Michael Jackson akwai akwai akwai akwai akwai wani Michael Jackson na Nigeria to a gaskiya wannan abin yana da haka ya ce mala abdullahi Fatih san ya fito ba Allah saka masa da sai kuma ya ce yanzu haka ai sai ba suna tantance cin sunan Allah idan akwai wani yin hirba nan da an koma gida a saka kayan aiki a cikin lalle ne a hana fasadi dole ne a hana fasadi wato kun ga a kwanaki au ba ba FCE bane ba ni da naga sunan FCE din a nan wurin ok anan kun kasu ne za a yi a nan kusa da kas kenan wato college of art and science ko kusa da mobil kusa da eldorado daidai jan su na eldorado kenan idan an tsallaka mobil da wajen a ah, ai in ma an gani da an sa yanzu zai bata lokaci yan yin farin kaya sai su eh kawai daga nan a zarci ya za a yi waɗansu suna kan cikin yan hizba a ƙara musu yawa idan an je kuma abin umarnin shugabanni yi abin da ya dace amma wannan cin mutunci ne ga Kano da shugabanninta da shari'ar Kano da wallahi akwai cin mutunci kwarai da gaske mu zauna kun ga kwanaki mai girma gwamnan jihar Zamfara ya yi dokar mata su daina sa kaya tsirara cikin mu nan cikin mu aka rika samun ɗan boko mu suna zage zage ai addini an ce da kira addini ya zai ce sai kirista ma sun sanya to ba da ikra addini ai ba ɗan dan adam ai kaza kaza shi umar ba ya ce ne ne ne ne ɗan cin dan adam suka yi ta wannan zage zage da muka je muka same shi muka zauna da shi yace abin da yake faruwa shine su arna sun lura gaba ɗaya an hana karawanci a jihar Zamfara ko mata ba ta yawa tsara da gangan tunda ana so a yi wa shari'a cikas sai aka rika turo arna daga wajen jihohi kuma aka ba su wani horo da umarni na musamman idan sun zo su rinka sa kaya da za su matsa su rigar ma kawai ta dan rufe mamanta amma ga cibiyar ta ana kasa suna yawo a cikin gari dan su motsa sha'awar samari su haifar da fasadi hmm. kuma ba a yi an kama musu gidajen haya na karo ba in sun abin suke sai su ga zuci a can su aka ba su tunda ba a taɓa faka tunda dai ana kai hari na gidan karo kila ba za ka hari ba. Hmm. sai ya masa dabara sai ya samu manya-manyan waɗansu daga cikin fada fada ɗin yake cewa wai a cikin tsarin kiristanci da mai da menene ya sha bamban da musulunci inda gari nan ya kamata a daga kallon waɗansu ababai da za a kare musu da kaza da ya yi ta tambayi waɗansu ababai nesa da tufafi har aka zo kan tufafi ya masa bayanin a kiristanci ba ya da ta tsara ya to me ya tsara na kiristanci ya ce a cikin kiristanci nono tsara ne hamata tsara ne zirafi da ƙauri don tsara ne wace ce wace ce tsara ne yanzu akwai aya da sunan haka a cikin addinin ku ba ko kai ne kake mun tallaba kawai da addinin ku ci akwai ka karamo ayoyin da ya ba ki sai sai kawai jeri ne ta to wallahi ko kirsa ke ke sai ki rufe ga ma kaga jahilan da kenan mutum da sani ake ba ya matsa ya matsa da yawa akwai wani kwanaki akwai wani lokaci da aka gane wata makida da Isra'ila suka yi wa Masar Egypt hmm. dan saboda karya garkuwar al'ummar musulmi da cutar da su da cutar da samarin su jarin kowace al'umma ce da samarin su sai suka je suka ɗauko 'yan mata na su na yahudawa da sauran arna na turai waɗanda duk suke sun kama da ciwon ƴan yara masu ƙananan shekaru sai suka kawo su aka zube wajen dubu hudu a cikin birnin alkata kuma su yawo duk wanda ya neme su na ko ba kuɗi su yarda ko musamman in ya zanto matashi ne ɗan shekara sha takwas zuwa arba'in wannan kategori kar ma su karɓi ko kobo in ya nemi zina da su isra'ila za ta rinka biyan su za ta rinka zuwa banki suna karɓan dalolin su kaga abin da ake so a yaɗawa musulmi cuta ɗaya sai a fito da wannan ba ta tsammanin za a zo a yi mana wannan a kano ko a dama amma mutanen mu duk ba ta gane wannan musamman irin da ɗan boko nan da ba ta zo da addini shi mutum ba bature ba tun da bai kai ci gaba irin na bature ba a duniya kuma shi ba addini yake ba a kawai ya zama tsaka gaskiya wannan kira muke ga su ma'aikatan tsaro wannan fa takalan fada a ce za a zo Kano ai wannan wallahi takalan fada ce da shi mutum tsakani da Allah kuma idan wani rigimar addini ta faru wallahi su suka ba a taɓa ganin wani musulmi ya je ya samu kirista yake dole ta yi kaza ba yanzu ka duba wani rashin kunya da rashin mutunci kamar yadda jiya na faɗa a wurin karatu waye ce gwamnatin tarayya ta kira gwamnatin da suke aiki da shari'a wai su rushe hizba mahaukatan cikin su kuma sun ciyo wannan bashin da gwamnatin tarayya za su zo su biya ta su rushe hizba daidai lokacin da yan ofisi suna nan ba musu komai ba yan ofisi sun kashe mutane tsakanin shagamu da ibada da lagos sama da mutum dubu biyar sun kona dukiyoyi na miliyoyi amma ba a yi musu komai ba yan ba kashi boye su kashe su daure su yanka duk ba a yi musu komai ba har yau yan hizba ba wani mutum ɗaya da yan hizba suka yanke wa kunne tun da ake yin hizba ko a Kano ko a Zamfara ko a Katsina ko a ina ne ba mutum ɗaya da yan hizba suka yi masa yankan farce da ƙarfin su ya babu amma dan rashin mutunci ba zuwa ce za a rushe hizba ni ina ganin wannan kalubalantar mu ne akan addini ina ganin a gaskiya duk wani abin da musulmi za su ɗauka mataki ya kamata su don wannan cin mutunci wulakanci wulakanci da kwarai da gaske kun ji wani cewa jiya bola tinubu gwamnan jihar lagos ya ce shi zai yi legalizing din yan ofisi zama su ne ma'aikatan tsoron na jihar Lagos yan sanda sun kare sun kasa kare masa Lagos a daidai lokacin da mu kuma wawayen gwamnatin mu za su gwamnatin za su yi za su rushe su rushe su gani wallahi don da ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe ya zargi ta kun da ya kokarin rushewa sai Allah ya rushe ko bana nan zabi yi addu'a ya ubangiji ka rusa duk da kokarin rusa Hizba ya Allah ka wargaza aniyarsa ya ubangiji hada shi da tashin hankali da masifa amin الصراط المستقيم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 فجعله جثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سيدخلون في دين الله أفواجا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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر اللهم اهدنا فيمن هديت وآفنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تباركت أنت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمآفاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ما قدمنا قدمنا واغفر لنا ما أخرنا واغفر لنا ما أعلنا واغفر لنا ما أسررنا واغفر لنا ما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا عنا جميع أعمالنا اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها وجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم انفعنا بالقرآن الكريم واجعله لنا نورا واجعله لنا إماما اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمن روآتنا واستر عيوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بخطايانا اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بلداننا بلساننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك كافون تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين اللهم اهدنا بهدايتك يا رب العالمين اللهم أدم علينا الإسلام يا رب العالمين اللهم أدم علينا خيرك يا رب العالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في تجاراتنا وبارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولتناه يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم قنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعيننا يا رب العالمين اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا جميعا من الراشدين اللهم صل على محمد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 وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آتيت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا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 اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم اغفر لنا ما قدمنا واغفر لنا ما أخرنا واغفر لنا ما أعلنا واغفر لنا ما أضررنا واغفر لنا ما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا دعاءنا وتقبل منا جميع أعمالنا اللهم اللهم اختم بالصالحات أعمالنا اللهم اجعل خير أيامنا خواتمها وجعل خير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين اللهم انفعنا بالقرآن الكريم وجعل واجعله لنا نورا واجعله لنا إماما اللهم اجعل القرآن الكريم لنا شفيعا اللهم اجعله حجة لنا لا علينا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم آمن روعاتنا واستر عيوبنا اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بخطايانا اللهم آمنا في أوطاننا وآمنا في بيوتنا اللهم آمنا في بلداننا اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب الأفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين اللهم اهدنا بهدايتك يا رب العالمين العالمين اللهم أدم علينا الإسلام يا رب العالمين اللهم أدم علينا خيرك يا رب العالمين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك لنا فيما علمتنا وبارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في تجاراتنا وبارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا في جميع ما خولتنا سلام يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ذرياتنا اللهم قنا وإياهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم أرنا فيهم ما تقر به أعيننا يا رب العالمين اللهم اجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا جميعا من الراشدين اللهم صل على محمد